أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin suratu shura je mun tsaya aya ta 43 je kuma za mu tashi aya ta 44 inda Allah ta'ala yake cewa wa man yubli illahu fama lahu min wali ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وبنجي سبحانه وتعالى yace wa man yudli Allahu fama lahu min waliy min ba'di duk wanda Allah ta'ala ya bar da shi to bai da wani waliyi majibincin al'amarinsa min ba'dihi ba Allah ba da zai tsora shi akan hanyar shari'a to da ka shirya tana hannun Allah subhanahu wata'ala shi yake tsora mutum akan hanyarka amma babu wani wanda zai shiryar da kai idan ubangiji subhanahu wata'ala bai shiryar da kai ba to da ka nemi shirya. a wajen Allah subhanahu wa ta'ala hanyar aljanna hanyar rahmar Allah subhanahu wa ta'ala kada wani ya roƙe ka ya ce zai tsora ka a hanyar shiriya kuma ya kau da kai daga alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qur'ani da hadisin manzon Allah sama su ne hanyar shiriya duk abin da ya saba musu ko bata ne don manzon Allah sallallahu alaihi ya ce